الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته برقم da sake أيو الشرين yau 20 ga watan Rabiu Sani dubu da dari hudu da arba'in da biyu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina da kuma daidai da shida ga watan Disamba dubu biyu da ishirin za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi tarbiyatul aulad fi da'il kitabi wa sunna na Sheikh Abdulsalam bin Abdullah As-Sulaiman dan ba mu manta ba a karatu mu na karshe mun yi bayani akan abubuwa da dama da suka shafi sarkake gida daga abubuwan wasa da kuma abubuwan kide-kide sannan kuma muka yi bayani akan tsare gida da alkur'ani da kuma aska da kuma yin sallah a cikin da muka ce waɗannan abubuwa suna koran shaidan daga gida ina ganin wannan shine karshen bayan da muka yi saboda ka yau za mu tashi daga gaba na gaba inda malam yake cewa at-tarbiyatu min sinni sabi'a ila ar-rabi'ata ashar ah, wato tarbiya daga shekara ta bakwai zuwa shekara goma sha hudu yayi kamata ka tarbiyantar da yaronka da ke tsakanin shekara bakwai zuwa shekara goma sha hudu da muka lura bayanan da muka yi a baya muna magana a kuma bayani akan daga lokacin da aka yayi yaro lokacin da ya kai kamar shekara biyu ko makamanci haka har zuwa shekara bakwai to raka yanzu zamu a daura akan wannan daga shekara bakwai zuwa shekara goma sha hudu me ya kamata iyaye su mai da hankali a kai. Mala ce, wa ba da an yabluga a tiflo sinna sabi'a, bayan yaro ya kai shekara bakwai, ya ce wa haza sin, ahsan wa aksab fatarati tarbiya. Wannan shekaran, shekara bakwai din nan, shi shekaran da ta fi kyau, wa aksab kuma ya fi dacewa daga cikin lokutan tarbiya. Kalman aksab ana amfani da shi ne a sifanta kasa inda za ka yi shuka mana yanda idan za ka yi shuka ya kamata ka nemi kasa mai kyau da kuma ka nemi lokaci da ya dace to haka nan in za ka yi tarbiya to wannan shekaran shi ne lokacin da ya fi kyau ka mai da hankali akan tarbiyan yaronka yake wa huwa sin a zahabi li ta'allum wannan shekara kuma shine shekara na zinari ga koyan ilimi wa bi khasatin musamman abin da ya shafi hadda yaro ya fi saurin hadda hadda ya fi masa sauki a cikin wannan lokaci me yasa yace li qulubi qalbihi min min ash saboda zuciyarsa babu wani abu na shugulgula a cikin zuciyarsa wal afkar allati yufakkiru fiha al-murahikun haka na kuma baya irin tunanin da al-murahikun suke yawayi idan aka ce al-murahikun ana nufin yaran da suke tsakanin shekara goma sha hudu zuwa ishirin da uku kamar da malaman tarbiyya suke cewa saboda yaran da suke cikin wannan mataki na rayuwa za gan suna yawan kebanta daga mutane kuma lokacin da yana yawan wasa da tunaninsu saboda ka sun fi yawan tunani amma yaron da ke shekara bakwai zuwa sha hudu lokacin kenan baya damu tunaninsa saboda ka shi ya fi saukin hadda da kuma saurin hadda yake wa kadi Harifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi sigari sahaba hakika manzo Allah ya himmantu ya yayi kokari wajen karantar da kananan sahabbai wa hum fi hadhihi almarhala alhali suna cikin wannan mataki na rayuwa fa an ibn abbas an karbo daga ibn abbas radiyallahu anhu qala yana cewa kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman yace na kasance a bayan manzo Allah ina tafiya tare da shi fa qala sai manzo yace ya gulam ya kai yaro inni uallimuka kalimat ni zan karanta daga wadansu kalimomi ihfazillaha yahfazka ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka ihfazillaha tajidhu tujahaka ka kiyaye Allah zaka sami Allah a gaban ka idza sa'alta fas'alillah idan zaka yi idan zaka zaka yi tambaya ka tambaye Allah wa idza sta'anta fasta'in billah idan zaka nemi taimako ka nemi taimako daga wurin Allah subhanahu wataala wa'lam sai kuma wanzu alaikin ka sani annal ummata cewa al'umma gabaki daya law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay da za su taru domin su amfanar da kai da wani abu lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak ba za su amfana da kai da komi ba a faci abin da Allah ya riga ya rubuta maka Wai wa in jitama'u ala an yaduruka bi shay haka na kuma da za su taru domin su cutar da kai da wani abu lam yaduruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk ba za su cutar da kai da komi ba a faci abin da Allah ya riga ya rubuta kanka rufi'atil aqlam an riga an daga alkaluma wa jaffat suhuf takardu kuma su riga sun bushe Allah ya riga kaddara komai wannan shine hadisi a da manzo Allah sallallahu ya karantar da Abdullah ibn Abbas malaita hada hadis. wannan hadisi alazim mai girma alladhi yaqulu anhu ibn Rajab wanda ibn Rajab babban malami yake cewa game da wannan hadisi yana cewa me yace hada alhadith yatadamman wasaya azima yace wannan hadisin ta kunshi wasiyu masu girma wa qawaid kulliya da kuma kaidoji ga mamme min ahammi umuri daga cikin muhimmai al'amura addini to wannan hadisin duk da muhimmancin sa yace allamahu ibn abbas manzo Allah ya karantar da ibn abbas wannan hadisi ne wa huwa gulam alhalin ibn abbas a lokacin yana yaro lam yablug alhilm wato bai kai shekarun ballaga ba bai ballaga ba a wani lokacin haitu innahu wulida qabla alhijra bi salati sinin saboda an haife shi ne kafin hijira da shekara uku saboda haka idan an haifi ibn abbas kafin hijira da shekara uku lokacin da manzali ya rasu shekarunsa nawa na'am sha uku sha uku tun da manzala shekara goma ya yi a madina kagan kenan ibn abbas bai kai shekara goma sha hudu ba manzala sallallahu alaihi yake ba shi kula yake karantar da shi irin waɗannan hadisai bal manzan Allah ya ba shi kula fiye da yanda muke tunani saboda mai har manzala yana masa addu'a yana cewa Allahumma allim ah, Allahumma fakkihu fi din wa allimhu at-ta'wil a gani shi yasa Ibn Abbas da cewa shekarun sa goma sha uku kawai bayan rasuwa manzo Allah amma kuma da wuya da wuya ka bude wani littafin tafsiri zaka karanta fassarar wani aya ba kawo maka magana Ibn Abbas akai ba ko a kawo maka magana Ibn Abbas ko a kawo maka magana ɗalibinsa a bangaren tafsiri shine wa Mujahid ibn jabar al-Makki haka na kuma a masail fikihiyya da wuya kaga malamai za su kawo sabani ko ra'ayi sahabbai kawo wata mas'alin fikiya ba a kawo ra'ayi ibn Abbas ba ko a kawo ra'ayi sa ko a kawo ra'ayi babban talibi sa wannan bangaren shine wa Abba bin Rabah saboda haka ibn Abbas ya tara ilimi sosai saboda mai saboda irin kula da manzo Allah ya bashi sai kuma wanda ce yace wa qad alima wa qad allama annabi sallallahu alaihi wasallam al-hasan du'a al-qunut haka na kuma manzala salam ya karanta da alhassan jikansa addu'a alqunut fa anhu an rawaita daga wurin alhassan kala yana cewa allamani rasulullah yace manzala salam ya karanta da ni kalimat kalimomi aquluhunna fi qunutul witr waɗanda zan ga fadan su a cikin alqunutu idan nazo yi sallan witri zuwa karshen hadisi malam bai kawo addu'a da manzala ya karanta da shi ba addu'a da manzala ya karanta da shi ne mai shine wani addu'a اللهم أهدني في من هديت وعافني في من عافيت وطلني في من توليت zuwa karshen wannan addu'a shi na da manzala ya karanta da shi a wannan hadisi wa umruhu izak shekarunsa a wannan lokaci da manzala yake karanta da shi wannan addu'a aqallu min ashri sinin kasa da shekara goma li'annahu wulida sanata salas min hijira? hijra saboda shi kuma an haife shi ne shekara ta uku bayan hijira saboda kagan shi kenan ya rasu Eh, sanda manzo Allah ya rasu shekarun sa nawa shekara bakwai shekara bakwai a makon manzo Allah yake ba shi kula yake karantar da shi irin waɗannan addu'o'i saboda haka mallan yana kokare ya nuna mana muhimmancin ba yaran mu kula idan suna wannan shekarun tsakanin shekara bakwai zuwa sha hudu a sa su su yi karatu a sa su su haddace alkur'ani su haddace abubuwa hadda na masu sauki na masu sauri a wannan lokacin abu na gaba malati as-salat abu na gaba da ya kamata iyaye su mar da hankali a kai shine sallah ya ce wa min al-khatawat al yana daga cikin matakai a aikace allati tana biha fi hadhihi marhala wanda ya kamata a kula da ita a wannan marhala wannan mataki na rayuwa ma hassa alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam min al-amr bis salah shine abu da manzala sallam ya kwadaitar na yin umarni da sallah haitu qala a inda manzala yake cewa muru abna'akum bis sallah. zai ce ku umurci yaranku da sallah wa hum abna'u saba suna yaran shekara bakwai wadribu hunna alaiha wa hum abna'u ashar sannan kuma ku yi masu duka saboda shi idan suna shekara goma wa farriqu bainahum fil madaji sannan kuma ku raba tsakanin su a wurin kwanciya malace fal wajib ala al murabbi saboda abin da yake wajibi akan mai tarbiya an ya'mura fi hadhihi sin ibnahu bis sala shine ya umurci dansa a wannan shekaran da sallah wa yuraghibuhu kuma ya kodatar da shi a cikin ta wa yubayyinu fada'ilaha ya bayyana masa falalan sallah wa fawaidaha da kuma fa'idojinta wa uqubata tarikiha sannan kuma ya bayyana masa hukuban duk wanda ya bar sallah waɗannan abubuwa idan muna ma yaran mu wannan zai kwadatar da su da su rike sallah yace Fa'iza ta rabba ala hubbi salah idan yaro aka masa tarbiya akan son sallah wa muraqabatillah kuma aka masa tarbiya akan wato kula da Allah muraqaba shine mutum ya san cewa Allah yana ganin shi a kowane lokaci yake nasha fahiran naqiyan yaro zai taso cikin tsarki naqiyan babu wani abu na zunubi tare da shi salihan zai taso ya zama to yaron kirki bi idnillah yace li anna salata tanha anil fasha wal munkar saboda sallah yana hana tana hana alfasha da abunki fa ihmaluha saboda haka dozar ta sallah wa tasahu fiha da kuma sakaci da ita diya'un ayyama bi'a bata ne matukan bata wala tarbiyata babu tarbiya wala salaha kuma babu nagarta ba da ida'at sala bayan mutum ya dozar ta sallah qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa'mur ahlaka bis salah Allah da manzala ka umurci iyalanka da sallah wasabir alaiha kuma ka yi hakuri a kansa saboda haka kamar da Allah kuma ta ta'ala ke cewa inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar raka idan yara suka taso da sallah wannan zai taimaka wajen kiyaye su daga waswasin shaytan haka na kuma duk mutumin da ya tozarta sallah yayi sakaci da sallah to da wuya irin wannan mutum sha'awansa ba za su rinjaye shi ba zai wuya ya yi ya kiyaye kansa daga fitintunin shaidanu shi yasa Allah subhanahu wataala ke cewa cikin alqur'ani fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata yace ne wattaba'u shahawat kaga ne yace sala sun tozarta sallah sai me sai suka bi shawoyin su ga duk sanda mutum ya wasa da sallah to shawansa za su rinjaye shi duk sanda kuma mutum ya rike sallah da kyau to Allah zai ba shi rinjaye akan shawansa da kuma shaidanu abu na gaba malik ce ta'limuhu alquran alkarim karantar da shi qur'ani ne girma yace wa min al'umur almuhimma yana daga cikin al'amura masu muhimmanci wal mu'ina fi tarbiyati alabna kuma alam na su taimakawa wajen tarbiyantar da yara ta'limuhum alquran alkarim shine karantar da su alqur'ani mai girma fa idza aradna alkhairiyya idan muna son alkhairi والرفعة تكما دوكك لأبنائنا wal في a rayuwar duniya da lahira. falinahrid ala ta'limihim kitab Allah to mu yi kokari muhimmanci wajen karantar da su Qur'ani karantar da su littafin Allah tilawatan suna karanta shi wa hifzan suna haddacewa wa tadabburan suna tadabburi suna lura da ayoyinsa ma'ana mu karanta da su ma'anoninsa wa amalan kuma su yi aiki da shi wa bi khasatin fi hadhihi marhala marhalatul hifz musamman a wannan marhala wanda ita marhala ce ta hadda alaihi salatu wasalam manzo Allah yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafifincin ku shine wanda ya koyi alqur'ani kuma ya karanta da shi akhrajahu al-bukhari wa qala sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa inna allaha yarfa'u bi hadha alkitab aqwaman Allah yana daukaka wadansu mutane da wannan littafi wa yada'u bihi akharin haka kuma yana kaskantar da wasu da wannan littafi duk wanda ya rike littafin Allah Allah zai daukaka shi duk wanda kuma ya bar littafin Allah a baya Allah zai kaskantar da shi akhrajahu muslim yace wa kathiru min ulama da yawa daga cikin malamai annadirin wato wadanda suka yi fice a zamanin su hafizu al alquran sun haddace al alqurani qabla albulugh tun kafin su ballaga faqad hafizahu ash-shafi'i wa huwa ibn sabi sinin imam shafi ya haddace al alqurani yana yaro dan shekara bakwai yace wa hafizahu an-nawawi wa huwa ibn ashar haka kuma imam an-nawawi ya haddace al alqurani yana dan shekara goma wa ibn taymiya qabla al-bulugh haka kuma ibn taymiya ya haddace al kafin ya ballaga ita wa kazalika samahatu shaykh ibn ibn baz haka kuma babban malami shaykh ibn baz shi ma ya haddace al sun kafin ya ballaga wa gairuhum da kuma wannan jinsu saboda haka waɗannan malamai da za mu karanta tarihin rayuwarsu za mu ga abun al'ajabi za mu ga abubuwan mamaki za mu ga yadda suka wato suka yi kokari a addini imam nawai musamman misali gaba daya shekara nawa a bayan kasa a wani sani 44 wasu manu suka ce 44 wasu manu suka ce 45 shekara 44 ko 45 ya rasu har aure ma bai yi ba amma dubi irin abin da ya bari a baya na ilimi dubi irin littattafai da ya wallafa da wuya ba na tsammani akwai wani gari za ka shiga yanzu na inda akwai musulmi ba za ka samu littafi imam na a ciki ba ko ba haka ba ne. haka na imamu shafi haka na ibn taymiya haka na shek bin Bas. duk da cewa makaho ne amma kuma dubi kowa duk wani malami da malaman sunna da malaman bidiya kowa ya yadda cewa shek bin mujaddidi ne na zamanin sa ina ba ta gane saboda mai irin tarbiyya da suka samu tun suna tasowa akan ilimi addini yace wa qad harisa salaf as-salih ala hifz al-qur'an al-karim haka kuma wato magabata na kwarai sun himantu sun yi kokari sosai wajen haddan alkur'ani mai girma wa ta'allumihi haka nan wajen koyan alqur'ani wa ta'alimihi kuma wajen karantar da shi li ga yaran su yace an asabin sa'ib an karbo daga asabin sa'ib anna aba abdurrahman as-sulami cewa abu abdurrahman as-sulami kala yace akhadna alqur'an an qaumin mu koyi alqur'ani a wurin wadansu mutane akhbaruna annahum sun bamu labarin cewa su kano idza ta'allamu ashra ayat sun ba mu labarin cewa su idan suka koyi ayoyi guda goma lam yujawizu hunna ila al-ashr al-ukhra ba sa wuce su zuwa ga wadansu ayoyi goma na daban hatta ya'lamu ma fihina har sai sun san abin da ke cikin wannan ayoyi guda goma yace fa kunna nata'allamu al-qur'ana wal 'amalu bihi sai muka kasance muna koyon al da kuma aiki da shi yace wa sayarisu al-qur'an ba'dana qaumun wadansu mutane za su gaji al a bayan mu menene sifansu su yace yashrabunahu shurbal ma za su dinga shan alqur'ani ne kamar suna shan ruwa la yujawizu tarakihim ba zai wuce karan karman su ba at-taraqi shine jama' da tarkuwa shine wannan kashi nan saboda haka ma'ana suna koyan alqur'ani ne kawai yana na a bakin su ne amma kuma ba su aiki da shi ba su ma fahimci abin da suke koya ba wannan shi da abin da yake nufi yace fa kana salaf yuhrisuna ala ta'allum alqur'an saboda haka magabata na kwarai suna kokarin wajen koyan Qur'ani wa fahmi da kuma fahimtansa wal amalu bi da kuma yin aiki da shi wa huwa al asas Qur'ani shine gintiki wa kad kana nabi sallallahu alaihi wasallam umquhu al Qur'an manzala ya kasance tabiyansa shine al Qur'ani kama akhbarat bi zalika Aisha radiyallahu ta'ala anha kamar da nana Aisha ta bada labari akan haka yace wa inna mimma yushajji'u al-aba na da cikin abun da zai karfafa iyaye alal hirs fi ta'alimi abna'ihim alquran wajen su yi kokari wajen karantar da yaran su alqurani ma jaa fi zalika min alfadal shine abun da yazo akan haka na falala allati akhbara biha annabi sallallahu alaihi wanda manzo Allah ya ba mu labari akan su fa min zalika daga cikin wannan ma rawahu sahal bin mu'az al-juhani abunda sahal bin mu'az al-juhani ya rawaito anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala cewa manzo Allah yana cewa man qara duk wanda ya karanta al wa amila bihi kuma yi aiki da shi ulbisa walidahu tajan yawmal qiyama za a sa wa iyayensa biyu tajan a sarauta yawmal qiyama ran tashin qiyama dawuhu ahsan min dawi shams fi buyut dunya hasken wannan hulan yafi kyau yafi hasken hasken rana a cikin gidajen mutane a duniya kyau yace fa ma zannukum billazi amala bi hada me kuke zato game da wanda ya aiki da wannan sai yace wa ila man fatahu man fatahu rakbul hib ga duk wanda motan hadda ya wuce shi bai samu ya shiga ba wa kabura sinuhu kuma shekarunsa sun yi girma wa asbaha alqur'ani yatafallatu minhu kuma qur'ani ya zamanto yana kubuce masa ya kasa rike shi la yafutuka ajra hifz abna'ik to kada ka ladan kada ka bari ladan haddan yaranka ya wuce ka fa abna'uka amalu salih ibadak to da yaranka aikin ka ne na kore bayan ka idan salahu idan suka ingantu saboda haka idan kai baka samu ka haddace alkur'ani ba to zaka kana da dama ka samu lada mai girma idan ka sa yaranka suka haddace alkur'ani Allah manzo rasul nake cewa ran tashi kiyama za a sa maka hulan sarauta wanda hasken sa ya fi hasken rana kyau a ranar kiyama in har ka sa yaranka su haddace alkur'ani kuma suka zama to yara nagari. gari saboda haka idan kai baka yi ba to kaka bar wannan ladan ya wuce ka ta bangaren yaranka sai yace tarbiyatuhu ala ta'atillah wa ta'ati rasulillah tarbiyatar da shi akan biyayya ga Allah da kuma biyayya ga manzansa yace min aujabil wajibat ala alwalidain yana daga cikin abin da yafi wajibi akan iyaye tarbiyatul abna ala ta'atillah shine tarbiyatar da yara akan biyayya ga Allah wa ta'ati rasulillah kuma biyayya ga manzansa wa ta'zima amrillah da kuma girmama umurnin Allah wa amrin rasuli da kuma umurnin manzansa yace wa yuzakkar bil ayat kuma a tunatar da shi da ayoyi wal ahadith da kuma hadisai addalla ala ta'atillah waɗanda suke nuni zuwa ga biyayya ga Allah wa ta'ati rasul ya kuma biyayya ga manzansa qala ta'ala Allah subhanahu wataala yana cewa wa man yuti'i Allah war rasul duk wanda ya biyayya ga Allah da manzansa fa ulaika ma'a allazina an'ama Allahu alaihim wadantan suna tare da wadanda Allah subhanahu ya yayi ni'ima akan su minan nabiyyin daga cikin annabawa wasu cikin da kuma masu yawan gaskiya wa shuhada da kuma shuhada wa salih da kuma salihai wa hasuna ula'ika rafika wadancan sun kyautatu su zama to abokan tafiya yace wa ta'atullah kuma biyayya ga Allah taqdabi ifraduhu bil ibada tana hukunta mutum ya kadaita shi da ibada wa adam ishrak bihi da kuma rashin shirka da shi wa taqtabi mahabbatu rasul haka kuma kauna manzo Allah yana hukunta ta'atuhu fi ma shine mutum ya yi biya gare shi a cikin umurninsa wa tasdiquhu fi ma akhbara da kuma gaskanta shi a cikin abin da ya bada labari waji tinabu ma naha anhu wa zaja da kuma nisanta duk wani abu da manzala ya hana kuma ya gargadi akan su wa Allah yu'badu Allah illa illa bima shara sannan kuma kada bauta wa Allah sai da ta hanya abin da manzo Allah ya shar'anta wannan shine ma'anar kaunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to kana bin umarninsa ka gaskanta labarinsa ka nisanci abin da manzo Allah ya hana kuma kana bauta wa Allah bisa ga karantarwa manzo Allah wannan shi ne hakikalin soyayya ga manzon Allah ba wai a baki bane ko kuma rawa a kan titi ko kide-kide kamar da mutane mu suke yi Allah ya shirye mu gaba kida ce wa yuhazzar min almasiya haka na kuma ya kamata a yi ma yaro gargadi daga sabo min almasiya masiya daga sabawa Allah walin rasul ya kuma saba manzansa wa annaha sababun li na kuma a sanar da cewa haka sababi ne na shigan wuta qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala cewa yau Labu wujuhuhum a ranar da za a juya fuskokin su finnar a cikin wuta ya kuluna suna cewa ya na kai mu ina ma a sa'an Allah ina ma ce mun yi biyayya ga Allah wa ata'ana rasula kuma mun yi biyayya ga manzansa Ya yace waliyakun alwalidan kudu watan salihan haka na kuma su iyaye ya kamata su zamanto abin koyi na gari lil'ibin ga yaro fi ma li amla wajen su wato wajen biyayyan su ga umurnin Allah wa amin rasula kuma umurnin manzansa iyaye ya kuma zama su abun koyi na gari ga yaran su ba zai yi a kana ba yaron yaron ka umurni da yayi abu mai kyau kai kuma ba ka yi wannan ba zai yi ba ba zai yi ka ce ma yaron ka yaje sallah masallaci alhali kai kuma ba ka zuwa ba zai yi ka ce ma yaron ka ya na karya alhali kuma kai kana yi saboda ya kamata iyaye su zama abun koyi na gari ga yaransu malam suna cewa babu wanda babu wanda ya zama to ma'asumi a cikin kowa yana kuskure kowa yana laifi amma da inda har ka zama to iyaye kana da yara su ya kamata ka yi kokari kada ka bar yaranka su ganka kana cikin sabon Allah ko da zaka saba wa Allah ka boye kaka yi a gabansu saboda abin da suka ganka kana yi shine su ma za su koya kuma gobe ba za ka san bakin magana ka ce za ka hana su ba kuma da kai ma kana yi Allah ya tunake mu abu na gaba mala yace tarbiyatuhum ala mahabbatil ulama wa ulatul umur wa ulatul amr tarbiyantar da su akan kaunan malamai da kuma shugabannai yace min al umur al muhimma yana daga cikin al'amura masu muhimmanci allati yanbaghi lil aba wal ummahat wanda ya kamata iyaye maza da mata al'inayatu biha su kula da ita tarbiyatul abna ala mahabbatil ulama shine su tarbiyantar da yaran su akan kaunan malamai wa ulatul amr kuma shugabannai na ƙwarai li'anna al-ulama warasatul anbiya saboda su malamai sune magadan annabawa wal anbiya lam yuwarritu dirhaman wala dinaran su kuma annabawa ba su bar gadon kudi ba dirhami ko dinari inna ma warrasu al-ilm gadon da suka bari shine ilimi faman akhadahu akhadha bi hazzin wafir mai mirathi duk wanda ya rike shi to ya samu rabo mai yawa daga cikin gadon su wale annal ulama haka na kuma saboda su malamai idan shukkika fihim idan aka sama mutane shakku a cikin su wa bi ilmihim kuma aka sa mutane shakka a cikin ilimin su wa adam ihtaramihim aka sa mutane ba su a girmama su wa izhari akhta'ihim aka dinga fitar da wato kurakuran su inda al'abna a wurin yara to wannan yusabbibu khataran azima al umma wannan zai jawo hatsari mai girma akan al'umma me yasa لأن العلم يتلقى عن طريقهم صورة علمي أنا سامو شنة هنيسو والشريعة الإسلامية تتلقى عن طريقهم هكذا كما الشريعة المسلمة أنا سامو شنة هنيسو فيكون بذلك قد هدم الشريعة الإسلامية sai zama ta wannan hanya an rusa shari'ar musulunci gaba kiriya tunda mutane ba za su je su koyi ilimi a wurin malamai ba wa kazalikal ibn yace haka na kuma shi yaro inda ma yakbur a lokacin da zai taso ya yi girma saufa ya ba haku an manya talakar ilm anu zai nemi wanda zai dauki ilimi a wurinsa walan ya kuza anil ulama ba zai kuma dauki ilimi a wurin malamai ba tun da an sa masa shakka a kansu li'annahu shukki kabir saboda an sa masa shakka a cikin su wa fi ilmi kuma a cikin ilimin su wa rubbama talaka min ulama ad-dalala yace me yuwa ma yaje dauki ilimi a wurin malamai fatatu wa ashabul afkar al-munharifa kuma mutane masu tunani gurbatacce فكان هذا الابن وسيلة وسيلة حدم حدم للمجتمع sai zama to wannan yaro zai zama to wasila na rusa gari gari mutane gaba ki da yace amma ulatul amr su kuma shugabanni fahumul ladina yasusuna al umur sune suke gudanar da al'amura wa yuqimuna shari'a sune suke tsaye da shari'a wa yuhafizuna ala al amn sune suke kiyaye aminci a cikin mutane wa tajtami'u alaihim al kalima kuma bakin mutane a hade yake a kansu walizalika qala Allah ta'ala shi yasa Allah subhanahu wataala ke cewa ya ayyuhal ladina Amun ya kuna kuka yi imani ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum Allah ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzansa da kuma shuwagabanni a cikin ku yace fa ulil amri hum wato shuwagabanni a wannan aya sune wa al ulama wal umara sune malamai da kuma waɗanda suke mulki yace wa ya lil asaf ash-shadid abun takaici ne mai girma mai tsanani an taka fi majalis ba'dul Musulmin al-ghiba wan namima lil ulama wal umara ya zanto ana samu a cikin majalisi na wasu musulmai ghiba mutane suna cin nama wa namima da kuma suna yin ananimanci ga malamai da kuma shugabanni wa izharul akhfa da kuma wato fitar da kurakuransu wa ibrazu da kuma bayyana ta a gaban mutane walau nazara ahadu irin waɗannan mutane malace da daya daga cikinsu zai kalli mai ila uyubi nafsi da zai kalli aibin kansa wa akhta'iya da kuma kurakuransa la faqat al-kathir mimma yaqulu anhu da ya wuce da daga cikin wanda yake fada a kansu wa kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya isa laifi ga mutum ya zama to yana fadi yana fada duk abin da ya ji ba duk abin da mutum ya ji zai zo a gaban mutane yana fada ba saboda ka ya kamata mu kame bakin mu daga giba da kuma ananimanci musamman a yi cin namun malamai da kuma shugabanni malake wa yalil asab haka na kuma abun takaici ne annal abuna cewa yara ya suna fi mithl hadhihi majalis suna zama a wurin irin waɗannan majalisi wa yatalaqawna hadha kalam bil kabul suna karban waɗannan maganganun da ake suna karba su yi aiki da shi wa na ala kurhin ulama sai su taso su yi girma suna kiyaman malamai wal umara da kuma shugabanni min ma al fitan wanda kuma wannan zai jawo fitina wa tabdi zai jawo su taso suna bidiyantar da malamai wa tafsik kuma suna fasikantar da su da dare ba tare da ilimi ba kamar da yake faru yanzu nan za ga a wasu wasu sun taso suna bidantar da malamai malamai addini bal malaman sunna suna cewa sune salaf misali wannan ya zama babban fitina sai ga babban malami ya yi kokare a addini ya gabatar da guduma mai yawa amma sai ga ana ana ana koran ɗalibai ilimi daga karanta littattafansu ana cewa malaman bidiya ne kwanakin ba wani malami ya rasu sai a su social media wasu kalami suna cewa alhamdulillah godiya ga Allah da ya hutar da jama'a daga wannan malami subhanallah har sai da Dr. Mansur na Sokoto Professor Mansur ya yi magana akan wannan wannan lamarin malami ne Professor Mansur a wannan a wannan rubutu na sai da ya jero littattafai sama da dari biyu da wannan malamin ya rubuta. Wanda waɗannan karanan ɗaliban masu yi wannan maganganu rashin hankali ko littafi da ba su saba wallafa ba. Amma kuma suna bidantar da malamai. Babu wani malami da ya zama sau ma'asumi ba mu ce malami ya kuskure ba. Amma kuma ya kamata mu auna kurakuransa da alherinsa wannan ne fi yawa. Haka ya kamata mai hankali ya yi. ba wai kawai dan malam ya kuskure kadan a zo a bidatar da shi a ce fasiki ne a ce kaza ne irin wannan ba ba ba ba ne mai kyau na'am yace wa rubbama kana hadha al-kalam alladhi yunkal anhu yace mai yiwa irin wannan magana da ake yadawa akan su aksarhu hukazi kila da yawa karya ne wa buhtan tuhuma ne kawai bila hujja wala dalili ba ta da wani hujja ba ko dalili yace wujuhu adawul islam makiyan musulunci sune suke yada irin waɗannan maganganu, wa adawu hadhihi al-aqida as-safiya da kuma makiyan wannan aqida sarkakke allati qamat alaiha hadhihi bilad al-islamiyya wanda akan ta ne aka gina wannan gari na musulunci ma'ana garin Saudiya yake nufi da wannan magana yace wa yaqulu ash-shaykh Abdulaziz bin Baz babban malamin shaykh Abdulaziz bin Baz yana cewa laysa min manhaj salaf baya daga cikin manhaji na magabatai na kwarai a tashir bi uyubil wulat mutum ya zo ya shahara ya bayyana aibin shugabanni wa zikir zalika alal al da kuma ambata wannan akan mimbari li anna zalika yufdi ila al-inqilabat saboda irin wannan yana kai zuwa ga juyin mulki wa adam sami wa ta'a fil ma'ruf da hana mutane su saurari kuma su yi biyayya ga shugabanni a cikin abin da yake sananne mai kyau wa yufdi ila al-khuruj kuma yana kai zuwa ga khuruj mutane su fita karkashin mulkin sa allazi yadurru wala yanfa wannan kuma wannan abun zai cutar ba zai amfanar ba walakin at-tariqa al-muttabi'a yace amma hanya wanda ake bi inda salaf a wurin magabata na kwarai shine ne an-nasiha fi ma bainahum shine yin nasiha tsakanin su fi ma bainahum bainas sultan tsakanin su da shugaba wal kitabatu ilai kuma su rubuta masa wasiqa aw al-ittisal bil ulama alladhina yattasiluna bihi hatta yuwajja ila al-khair ko kuma a kira malaman da su kuma suna da dama su kira shi su shirar da shi zuwa ga alkhairi wannan shine manhajin magabata na kwarai yace wala kad kana manhajis salaf adamul inkar al-alani yace hakika ya kasance daga cikin manhaji na magabata na kwarai shine rashin yin inkari a baina jama'a wa tashhir bi akhfa ulat al-amr da kuma shahara kurakuran shugabanni amaman nas a gaban mutane lima yubdi zalika saboda wannan yana kai zuwa ga mai ilal mafasid zuwa ga barna al'azima mai girma wal khuruj alaihim kuma mutane su fita a akan shugabannin su wanda kuma hakan zai kawo zai cutar da al'umma yace wa qad qila li usama bin zaid hakika wani yace ma usama bin zaid radiyallahu anhu ala tadkhul ala usman litukallimahu shin ba za ka shiga wurin sayyidina usman kai masa magana ba faƙala sai usama wani zari ya ce a tarauna an ni la ukallimuhu illa asma'ukum kuna gani ba na masa magana sai na zo na ji magana ku tukunan wallahi laqad kallamtuhu fi ma baini wa bainahu yace wallahi na masa magana tsakani da shi ma duna an aftatiha amran ba tare da na bude wani lamari ba la uhibbu an akuna awwala man fatahu ba na so zama to ni ne farko wanda ya bude wani lamari wani lamari yake nufi qala al-qadi iyad al-qadi yake cewa muradu usama abunda usama yake nufi da maganarsa annahu la yaftahu bab al-muhajara bin nakir baya so ya bude kofar mutane su dinga fitowa a bayyane suna inkari ga shugabansu alal imam akan shugaba bima yakhsha min akibati zalika saboda abin da yake tsoro na akiba karshen irin wannan lamari bal ya talaffaf bi yace a'a yana tausasa mu'amala da shi wa yansahu sirran kuma ya masa nasiha a sirance fazalika ajdar ajdar bil qabul wannan yafi taimakawa wajen ya karba wannan nasiha wannan shine bayanin Sheikh Bin Baz a littafinsa ba ba ku mu zama mu karanta bayanin shi kuma Sheikh Usaimin yace wa kad bayyana Sheikh Muhammad bin Salih Al Utsaimin shi kuma Sheikh Muhammad bin Salih Al Utsaimin ya bayyana hadha al manhaj wannan manhaj fa kala yake cewa yace fa inna ba'd an nas yace lalle wadansu mutane daidanuhu fi kulli majlis wato al'adansa a kowane majalisi shine mai alkalam fi wulatul umur shine ya dinga yin magana akan shugabanni wal wuqu fi arabihim ya dinga cin mutuncin su wa nashri musawihim ya dinga yada wato mumunan su wa akhfaihim da kuma kurakuran su mu'ridan amma lahu min mahatin sai ya kauda kai daga abinda suke da shi na kyakkyawa, sawa ko kuma wuraren da suka dace wala rai yace babu shakka anna suluka hadha tariq cewa bin wannan hanya wal wuqufi ara da kuma cin mutuncin alwulat na shugabanni la yajidu al'amru amr illa shidda baya kara ma lamari komai a baje sanani fa innahu la yahillu mushkilan da irin wannan baya warware wata matsala wala yarfa'u mazlamatan kuma baya daga wani zalunci wa inna ma yazidu al-bala bala yana kara masiba akan masifa ne wa yujibu bughdul wulat kuma yana jawo mutane su dinga jin haushin shugabannin wa karahiyatin kuma mutane su dinga kyaman su wa adamu tanfiz awamirin kuma mutane ba su aiwatar da umurnin su allati yajibu ta'atuhum fiha wanda kuma wajibi ne akan su su yi musu biyayya akan a cikin sa yace wa nahnu mu kuma inji Sheikh Uthaymeen la nashukku anna walatal umur ulata amr qad yasi'un ba ma shakka cewa shugabanni za su yi mummunan abubuwa wa qad yuqti'un kuma za su yi kuskure ga gairihim min bani adam kaman wani su daga cikin bani adam fa inna kullu bani adam khata da kowane bani adam yana kuskure wa khairu khata'in at-tawwabun masu kuskure sune wa masu tuba wala na haka na kuma ba ma shakka aidan annahu la yajuzu lana an naskuta ala ala ala insani irtakaba khata bai halatta gare mu yi shiru akan mutumin da yayi kuskure hatta nubzila ma nastati'uhu min wajibin nasiha lillah wa li kitabihi wa har sai mun wato mun da za mu iya na wajibin nasiha ga Allah da littafinsa da manzansa da kuma shugabannin musulmai wa ammati da kuma mutane gaba gida. fa idza kana kazalik idan lamarin ya kasance haka fa innal wajib alaina abin da ke wajibi akan mu idza ra'ina khata min wulati al-amr idan muka gan kuskure ga wurin shugabanni anna nattasila shine mu kira su shafawiyan a baki mu yi masu magana au kitabiyan ko kuma mu yi masu wasiƙa mu rubuta zuwa gare su wa nunasihum kuma mu yi masu nasiha salikina bi zalika aqrabu turuq da haka za mu kasance muna bin hanya mafi kusa fi bayanin haq wajen bayyana gaskiya lahum gare su wa sharhi li khata'i kuma mu bayyana masu kurakuran su kuma na'iduhum sannan kuma mu yi masu wa'azi wa nuzakkirhum mu tunatar da su fi ma yajibu alaihim na abun da yake wajibi a kansu minan nuski liman tahta aidihim na wato su tsarkake mu'amala ga waɗanda suke karkashin su wa ri'ayati masalihim kuma su kula da maslahan su wa rafi zulm anhu kuma su daga zalunci a kansu wannan shine bayanin Sheikh Usman game da hanyar da ya kamata a bi wajen yin nasiha ga shugabanni. shi na za mu tsaya nan abinda muka karanta da lebabu na ladarsa inda kuma muka yi kuskure Allah ya bai mana a karatu na karshe na gaba insha Allah za mu karanta bayanin Sheikh Saleh Al-Fauzan akan wannan lamari daga nan kuma sai mu karanta littafi zuwa karshe insha Allah ina fara a majalisi na gaba za mu sauke wannan littafi bi izinin Allah kuma za mu yi dan takaitaccen jarabawa zai maku tambayoyi akan wannan littafi ina bukata kowa ya koma ya karanta littafin daga farko zuwa karshe ina da wadansu littattafai da nake son bada kyauta littattafai ne na turanci amma kuma ba su da yawa ba zai isa raba ma kowa ba to shi yasa majalisi na gaba zan zo ne ina tambaya duk wanda ya bada amsa sai in ba shi littafi littafi ne mai kyau saboda haka sai ku karanta da kyau idan na muku tambaya sai ku amsa sai in raba littafin insha Allah Allah na'am shi ke nan ka bar idan na yi tambaya kan gaban da ka karanta sai ka amsa ko ba ka wani Allah ya samu dace idan kuma masu tambaya shi ke nan kawai daga abin da ka saurara sai ka amsa ba kuma insha Allah ai kana zuwa kullu kana saurara ko kuma ai kai kai hodar mu zan baka ka kada damu kai hodar mu zan baka ka kada ka damu gaskiya ne gaskiya ne idan eh, maktan ba na mutum na za ki rafa nan mutum na suna na kamar da manzala ya bayyana a shekara goma kamar da yake muru auladakum bisala inda sabi wadribuhunna eh, inda ashir saboda haka za a yi musu duka akan wani laifi idan sun kai shekara goma ala karatu na na a eh, kamar da muka yi bayani tun yara suka daga da zara yara ya fara koyan magana tun lokaci ne ya kamata iyaye musamman uwa ka fara karantar da shi abubuwa wai bayani a baya kasumu na baya ka fara karantar da shi azka ko ba ka wani a fara karantar da shi kalmar shahada da abubuwa ladabi na cin abinci na bacci da abubuwa har zuwa lokacin da zai fara shiga makaranta ina fata maka zuwa lokacin da ya kai shekara uku ko hudu a sa shi a makaranta amma ya kamata da zara ya fara koyon magana a fara na masa waɗannan abubuwa sannan kuma tabbayan ka da biyu cewa ya halatta a duki yaro ya halatta a shari'ance a ladatar da yaro a masa bulala idan yayi a yi laifi amma ba wai a yi masa bulala kamar za a kashe shi ba ko a naushe shi ko a yi masa wani bulala wani abu da zai zai sa mai tsoro mai girma a zuciyarsa manufan bulalan shine kawai ladatar da ke san cewa yayi abin da bai dace ba ina fata mun gane wannan shine alaikum salam akan majalisa na'am a irin wannan majalisi ya kamata ka rabu da su ne eh, irin wannan majalisi da muke da su a kowane anguwa kaga mutane suna zama a bakin titi suna suna suna ya eh, menene za ce yanzu <laughs> suna hutu ko ba ka ware tun zamanin ah, manzo Allah sahabbai sun tafi suna yi manzo Allah yake da sahabbai iyakun wal julusu ala turukat ita ina maku gargadi akan zama akan ah, hanyoyi sahabbai suka ce ah, majalisuna malana malana laha min bud suka ce waɗannan wuraren su ne majalisun mu bayan da za yi dole kawai mu zo da irin waɗannan wuraren mun zalace sau idan kuka kasance dole sai kun yi to ku ba da haƙƙin hanya suka ce menene haƙƙin hanya yace menene yace raddu salam eh, wa kaful adha wa menene na wata da hawa guda uku ya amara wani hadisi yace daga ciki shine raddu salam wanda ya wuce maku sallama ko mai masa da sallama sannan kuma kafful aza an kaffu cutar da wani ina fata mun gane daga cikin cuta shine yin magana cin nama mutane da suka wuce ina fata mun gane yadda wa imatatul aza kuma cire wani cuta daga daga hanya saboda haka so idan mutum ya zama to dole sai ya zo rayuwar wannan majalisi to ya zama to ya kawo maganganu na alkhairi wanda za su amfana su karu juna da shi amma dai inda za su zauna ne duk wanda ya wuce suna maganar sa ko kuma su dinga zagin yan siyasa da shugabanni to irin wannan majalisi gara mutum ya ya bar wuri saboda in ka zauna da su to kana da laifi tare da su na'am wa alaikum salam na'am Thank you. shi yana saba ma makaranta kuma yaro ne kuma makarantar yadda shi zai yayin shi ke zai ganin da shi wani shi suka sashi ya za ka sace shi ya fita da shi kuma ba ka da karfi sosai sai ce kuma ba abin da ke yi ta ba da suka sashi ke makaranta wani makaranta makarantar shi ne ke so amma shi da shi ba yana yi ma a tuwayi shi da yi ba kamar shi ya zauna shekara ɗaya in ka biya na yayin shi ya shiga shekara ne ta zuwa ka sa shi ya saba ma abu da sai ya abu ne babu lafi shawara ya kawo idan yaro yana da hankali babu wani abu za ka iya amfani da wani lokaci kafin ka sashi wani makarantar boko ka sashi hanya karatu addini wannan shekara daya zai iya haddace alkur'ani misali akwai na san wani wani daga wani mutumin da yaron shi na cikin karatu ya kai jasiri da ya kai jasiri ya kire shi daga daga makaranta ya tura shi makarantar zaure ya je ya haddace alkur'ani sai da yaron ya haddace alkur'ani kafin ya dawo ya shiga ita ana haka ba wani abu ne to daga idan yaro ya kawar wannan shawara ya ce dole ta wannan makaranta kuma baka da nauyin sa su su biyu ba komai wannan shekara daya sai a wajen haci zuwa ga wani abu kuma mai amfani wanda zai amfana da shi a wannan shekara daya ba ba ba laifi bane in su sun ittifaqi tsakanin uba da yaro akan wannan abu ne mai kyau ba laifi insha Allah na'am yana sata idan irin wannan ya faru in wannan mutumin musulmi ne misali hanya da zai yabi shine zai ya zuwa wurin manyan malamai a cikin gari ya yi musu magana su kuma malamai su je su samu wannan mutumin su kira shi su yi masa nasiha su nuna masa muhimmancin yafiya a addini addini yana kwadantar da mutane su yafe idan suna da wani hakki kan mutane kuma akwai lada mai yawa a cikin irin wannan abun saboda haka Ah, idan malamai suka je suka masa bayani suka dinga jawo hankalinsa idan malamai za su je ba wai kai za su je su nuna masa wanda ya yi aikata wannan abun bane za su yi kokari suna ta kokarin bashi hakuri har in ya zo ya gamsu a gane to eh, idan ya gamsu ya ce ya ya ce kenan ba lalle bane ma sai an na masa wanda ya yi wannan abun ina fata gane har ya ya gamsu shi kuma wancan din idan yana da wani abu da zai iya biyan jiya tunda ya yi kisa ina fata gane zai iya bada wani abu saboda ko yaya kasan zuciya na son kuɗi kowa gaba ne saboda haka yana da wani tasiri zai iya sassauta wannan fishin da suke ji a ransu wannan yana da hanyoyin da za su yi Allah ya kiyaye mu daga wannan na idan eh, shi ne in ba kudin da sai ya roki ya roki yayi su yafe dole zai azumi kafara akwai azumi 60 akan sa na gode Allah saka ne akwai azumi kafara 60 akan sa dole sai yayi wannan sannan kuma akwai diya akan sa wanda kuma jiya yanzu a bisa ga abin da ake cewa ya kai wajen miliyan miliyan da wani abu ma eh, saboda haka eh, idan ba shi da shi abin da ya samu sai ya hada ya ba su malaman su ya fi ma wannan mutum magana domin su rike shi ya yafe na'am wadda salam na'am bana ji bana ji wallahi yin musu akan siyasa ba tattaunawa ne kowa yana da dama ya bayyana ra'ayinsa eh, in kana tare da apc ko kana tare da pdd ka bayyana ra'ayinka a gane ba tare da zagi ba ko cin mutuncin wani tattaunawa ne karawa juna waye wani da fahimta ba wani tattaunawa kowane bai zar na babu shakka waɗannan nasoshin suna magana ne a kan shugabannin musulunci shugabannin adilai to amma sauran shugabannin za su shiga ciki kamar da malamai suka bayyana saboda mai saboda illan haka me yasa manzo Allah ya hana wannan abun saboda tawaye yana kawo barna a cikin al'umma yanzu da aka yi protest dina me muka sinta dubi irin kasara da aka jawo ma gwamnati da mutanen gari yanzu a lagos yadda aka je aka kona gidaje aka kona bankuna aka kona brc bote ga yamma wani jan siyasa ne ke shiga brc bote ba talakawa suke shiga aka kona brc bote aka aka aka aka fasa shagunan mutane aka kwanke kayan su wane ne ya cuci daga wannan abu talakawa suka cuci daga wannan abu da shi yasa malam suka ce illan da ya sa ma manzala ya hana illan ya hada kowa da shugaban na kirki da shugaban wanda ba na kirki bane ina fata magane to shi yasa ta waye ga shugabanne karshen sa galibi kisa ne da da da hasaran dukiya da hasaran rayukan mutane shi yasa shari'a ta hana ina fata mun babu alheri a cikin ta eh, saboda haka ya hada da kowane irin shugaba abin da ya kamata ba laifi bane ya mutu ya idan aka zalunci mutum ya bayyana cewa an zalunce shi la yuhibbu Allahu al-jahra bi menene bi su'i illa man zulim ko haka illa man zulim saboda idan aka zalunce mu dole mu mu bayyana ina fata mun amma dai banda tawaye da kuma yin wani abu da zai jawo rikici da suna a cikin al'umma wanda karshen ta ba zai mun karshe da kyau ba Allah ya shirye mu da shugaban gaba ki da wa za su gaba da yi naka wanda manzala salatu alaihi yake cewa yadda ku yi hakuri ku nemi hakkin ku a wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka a ci gaba ah, da masu nasiha a ci gaba da masu addu'a kuma Imam Ahmad yake cewa da Allah subhanahu wataala zai bani addu'a guda da biya da nayi ma shugaba wannan addu'a ba zan ma kaina ba a gane saboda haka a gaba da masu addu'a ba ba zan ba mutane tsaya da su yi ma shugaba ta waye ba ko kuma su su yi fito <laughs> na sa kan shugaba ne ba ba za ka ji wannan a ba insha Allah Thank you. Eh, idan yana abubuwa kamar rufa za yana yana yana yana yana abubuwa da musu rana yana yana zanda zama mutane azaba ah, da da da sauransu ah, an kawo sa masa magana ne amma da inda ba mutum yana nufi da cewa ya kafir da gamto kamar da kamar fir'auna ba yana yana kwatanta yanayin mulkin da yanayin mulkin fir'auna Allah ya shirye shi a gaban mu ya isa ka tambayi akan shugabane wannan ya isa ka ba zan fada da abubuwa a kan ilimi a wurin zai amare da don bayani amma shugaba shugaba wannan ya isa ka ba wannan sun bayani a kafa cikin bayani a kayan wannan magana Allah ya samu dace eh, ana ya isa ka salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh